in sha Allah za mu ci gaba amma dai kuma yadda muka fara ya je yau kwana mana uku ko ah, za mu ci ƙara addu'a da mai salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya zauna da Najeriya lafiya Allah ya zauna da wannan ƙasa ta mu lafiya wayannan Allah ya mana maganin su to dai mu muna ƙauye amma dai wasu gurare kan ne inda aka waye wato yanzu tsafi ya kai tsafi eh, ana cewa malamai wato bokaye ne ba malamai ba ana ta yin mugan abubuwa ɗazuwar malami ya ce ba ni ba sai dai an yi ma na tun na ja faɗa wani ba Allah ne yana son ya takara ya yana takara yana son ci zaɓe ya za a yi malayin ci zaɓe aka kai shi gudu a shi adda da ta koko bari mai adda tukunna da Allah ta tsare maka tsare mana imanin maka samun gama lafiya الله كمان جل جل عظام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب يا الله كمان ماذا مصيبة الله قال من شريع وانا قساسام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فاتح to wancan na fara magana wanda ba ba wayan dan siyasa ba ko mai dai son takara yana son takara ya je gurin abin nan wasu ba daga ciki wai ta kare ma dan majalisa ke zo ba ma gwamna ba aka ce mashi to yadda aka ga malam can aka je gurin malam wato boka kenan da aka je gurin malam boka ya ce to ai abin dai in za ka iya haidar kawo jinjiri jariri sai ce a ah, to shi ya zai wannan na zai samu ya ce an kana za a kawo maka ya ce yana da aka kawo mashi jariri a takaice dai an gama an kawo jariri da aka bi yadda aka yi ne kai abin mamaki malam aka sa wa jariri a turmi aka daka aka ɗebo rubutu aka zuba aka sa ruwan magani aka ji aka kai masu wancan ya sha kuma ya sha ɗin kuma ya yi kuma ya samu ne to malam yanzu wannan ina shi na imani Eh? Kuma ga aiki an tafi wannan to suna nan da yawa fa irin wannan wani ma da ji an ce shi aka ce yan su wai nan na wanda suke kai sun kashe ko mutum nawa ne eh, jarirai sha takwas sai ce shi yanzu inda ya ke zai kawo kuma da duka haka ba ta to ya zami ne sai dai Allah sai waje ko to wai na nan ba yin can banda mutanen ka na waje wai ce masu kamawa masu kaga shi su kila ma wannan bala'in ya jawo su ma suke samu damar yin wannan to wallahi dole sai mu yi addu'a kai mu ni ta addu'a haka nan da dai Allah ya ci Allah dai na nan kuma ya ci a roƙe shi kowane ya ce a roƙe shi wanda duk ya ƙi roƙon Allah to shi na kawai je ɗanɗana mashi azaba to muna roƙon Allah Allah ka sauke mana wannan bala'i Allah zama da mu lafiya to mu Allah mu cigaba gaba da karatun mu inda kwana hai Tuhan malam kullum sai ce na yanzu ba an fara zuwa hajji ba an fara zuwa hajji za a tashi wa minan nasi to wa minan nasi man yajin fillahi bi ilmi

بغير علم ولا هدى نفس الشيء آيات عليه ولما انتهى الكلام الا بلى للمقلد ذيله wato yayin da gama magana akan batar wato batarewar yadda wani wanda ake rataya zai batar da wani shi bila ilmi ba ta da ilmi ba wa ma ya kare bil aqilu da kuma abin da zai fi da mai hankali min ya ta amma daga wannan rataya irin na makanta ila nuri ilmi zuwa ga haske na ilmi In yake kalafi ma ya ci sai shaƙin ya ce ya ta zuwa ga abin da ke tsaye na magana alal muƙallabi a kan wanda shi ne kuma ake rataya da shi wanda ji ko wanda shi ne ake wa huwa nau'u sani wannan ne nau'i na biyu wa huwa shi ne shaytan allazi yudillu ghayrahu wanda yake batar da wani shi fa qala ta'ala sai Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane man yuridu an yi dillan nasa eh, yau ko wanda yake yin ya batar da mutane ka abi jahal kamar abu jahal yujadilu fillahi yana jayayya da Allah wato da hukuncin Allah da gairi ilmin ba tare da ilimi ba da ruhin ba tare da wani ilimi wanda a ce wannan koyaya ma dai ilimi ne ba wala nazariyin ko kuma wani abin lura wanda a ce a gani mabniyin ala muqaddima wanda yake zai gina akan wannan abin zai gabatar akan wani darura au nazariya ko kuma abin da ya gani ko ya ji wala hudan kuma babu wata shari'a huda da shi ya sabilla bihi ila ma'arifa wani zai nuni gare shi zuwa ga sani wala kitabi yi kuma baya da wani littafi mai haskaka mashi alahu nur ma'ahu wanda yake na da haskakawa tare da shi ai wa laysa lahu hujjatan sam'iyatan shar'iyya ya zo yana jayayya da Allah alhalin ba da wata hujja wadda ya ji ta shari'a ko ji ma bai taɓa ji ba amma yana jayayya da kuma da Allah Allah shi jayayya yi saniya ya dumi قل أين ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة sani ya tafi yana kau da kai ai halin ai lawo ya unquhu wato takabburan dan girman kai an imani daga gaban imani wal adabul janibi sa karkatar da sashi an ne wajen dama aushi malin ko kuma ne liya da yana yin wannan dan ya batar an sabilillahi daga hanyar Allah ai dini dan ya batar daga hanyar Allah shine addinin Allah lawo ya fi a duniya yana da wulakanci shine kaskanta a shi ce wata azaba ce azabun li'anna la yukhzi domin Allah zai kunyatar da shi ko kowane lokaci wayaran nasa Allah zai nuna wa mutane budulani amali wato bacin wannan aiki da yake yi fa huhu wato ya sike shi wato ya kishi man ya kana yibu wanda ke son shi da ya koma yana kishi eh, wani tsiko eh, ya malki ya mace kuma ranar kiyama za mu ɗanɗana mashi azabar hari azaba irin ta gobara ko azaba don su mai kudanin kuna a ayar hiragibin na konewa da wuta alkabira babban wuta Allah shi kiyaye ne wa yuqalu lahu a ce mashi kuma zalika zalika bi ma kaddama da zaka ذلك ولد يداك عن الله لك من الله wato wacce abin da mai zata maka wannan azabu da kaddama da ka abin da ai hannayenka ne suka aikata da kaddamatu أبرا أو أبرا عنه بهما أن فسر دسوة إن الورسو دون جري ما بند وسنسوها النايدين لأن أكثر الأفعال تزاول بهما دائما أيوكا دهنا يأتي كن كوب كوب متزا يأتي جيكا يدهنو وأن الله ليس بظلام الله بكرن شيما أبو من شبا أي ظلمين للأبيد الله من شبا باي فيؤذبهم بغير ذنبهم مثل أذابا ما تايسين zai Allah haka nan wa inna ma qada bi khizyir dunya Allah ya hukunta wato kunyata duniya wa azabin da azaba ta konuwa akhirati alahira ala man yudillu ga wanda yake fitar da wani shi ya anna musibatahu domin musibar shi lam taqtasir wata da kan kawai ba bal ta'addar ila bi amali wato ta tsallaka har zuwa ga wani ga wani ga wani shi wato shi ya bace kuma ya batar da wani Allah shi ya yi mu suma ta gaddama ta ala bil kalami ala nau'i salis sannan Allah ya ci gaba da bayani akan nau'i na uku minan nasi daga cikin mutane Allah ni Allah ya da fi dini wanda zai shiga addini ne garajin da nawiya fi nafsi dan wata bukata ta duniya ga kanshi kamar kare ta Allah kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi man ya abu Thank you. wannan ya daga cikin mutane man yawo dilla akwai wanda ke bauta ma Allah ala harfi amma yana bautar Allah akan shakku fi ibadar shi da ibadar shi me yasa haka aishu da bil hali ala harfi Kamar ana ko an kamanta da wannan halin kamar gefen dutse fi adamu isabati saboda rashin tabbata shi yana bautar amma ba da gaske ba fa ina sabahu khairu idan ya samu wani alheri ya zo ya shigo kamar yadda ake bari mu je mu duje a gurin yake a shiga in an shiga addinin musulunci eh zai samu lafiya ya samu kuma ci gaba kuma ya samu komi na shi lau ga kuma kuɗi yana samu a ce ta wannan addinin musulunci addini ne amma kuma kaga wannan ai zai sa ya samu dama ilma annabi ran shi ya nutsu ya zama ran shi ya natsu ba ba ma gare shi Wai na sa ba na su in ko wata fitina ta shafe shi ne na shi waje da ba ka zo ka shigo musulunci shi ke na kawai sai ba lahiya ga ciwon kai ga wani ne wa sakan fi nafsi da kai ne wa mali duke shi dukiya kuma ne ta kare tana raguwa da ya samu wannan in kalaba ala waje sai ko koma can a baya a kan fuskar shi ai raja ila kuma sai kuma kafin shi me yin irin wannan wanda ke shiga addini dan wannan ya shiga dan ya samu wani abin duniya ba don Allah ba to wannan ya shi ne ake kira baki daya fasira duniya ya yi asarar duniya da fawacin ma amalahu minha saboda kwacewar abin da yake guri game da ita wal akira kuma ya yi asarar lahira mai koyi da kafin shi bisabil saboda ya riga zalika huwa al-khusran mubin wancan shine asara bayyananne al-bayyin in eh, la khusran misal ba wasu asara ta wuce wannan mutum ya asara duniya kuma ya asara lahira wasu asara ta wuce wannan babu Allah shi kiyaye mu na'am yadda wani dinin lai suna bauta ma Allah yana bauta ma Allah ba Allah ba min nasta na min gumaka ma la yadurruhu abinda bai cutar da shi in lam ya abudu in bai rosa mashi ba gashi abin in bai rosa mashi ba bai zuce shi ba wa ma la yanfa kuma bai mashi amfani in abada ko in ya bauta mashi in ya bauta mashi gunki ka bauta mashi wani bautar da ke mashi ba ta maka amfani kuma an ka ki bauta mashi kuma ba iya cutar da kai to me yasa ya ka bauta mashi to mai irin bauta ma wannan wani Allah ba Allah ba to wannan yayi asara Allah shi kiyaye mu zalika da wannan bauta ibada da yake yi huwa ba in shi ne bacewa mai nisa an yi haƙi daga barin gaskiya Allah ya yi na yad'u yana bauta malaman zarruhu ga abin da cutarwar shi a rabu ya fi kusa min nafi daga amfanin shi har ma inda amfani eh ma ya dan dai ka kasa mu wani amfani to dai wa ta fi amfani labisal maula til da wannan na ka ai huwa annasi wala bi'sal ashir ce da wannan aboki ai asahibu wa a ce wani shine aboki sun ma ta ala sannan Allah ya zaki ƙarin bayani ba da zikirin anwa'i salasati bayan an bato nau'in nan guda uku minal muqallidi da wannan mai rataya da wani wal da kuma wanda ake rataya da shi wa shaki da mai shakka ga addini wato in ya samu da in ya an ci da da komai lahiya lawa ya da in ya samu sabani ya dawo baya koma baya wa jazaa'u kullu wahidin minhum kuma aka ambaci sakamakon kowanne wani daga cikin su bayan wannan aqaba sai ya taki bi karin bayani bi zikir mu'minina bis sawabi ambatan mu'minai su kuma da ladan su wa hum naw'ul azrabi su ne nau'i na hudu dama na hudu aka lissafa a cikin sura alladina yattabi'una al-ilma su mu'minai su ne suke bin ilimi wala yahkumuna hawa fi dini ba su hukunci da san zuciya a cikin addini fa Allah ya ce إلا إلا ذلك الذين آمنوا بالصلاة ولكن الذين جعل الأنهار إلا الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا لله أنا يلا أنا شجد وإن سكى إيماني وعملوا الصالحات سكى إيكي ما نقرشي أيك ما نقرشا من الفروض والنوافل سكى بعد فرلا سكى نافل فلي ثم سئل وأن الجنة شجد سوء الجنة تجري من تحتها الأنهار من أقدانا تتغش من الجنة إن الله يفعل ما يريد الله أنا أكتور أبن بشيكني ubangiji min ikiramin wajen girmamawa man yudi'uhu wanda ya da gare shi wa ihanati man yasi da kuma wato eh, wulakanta wanda ya sa mashi ah, sun mafarra'a min kauli ala sannan kuma aka reshe aka wato rasa da reshe daga cikin magana Allah da ce inna Allah ya fa'alu ma yuridu Allah yana aikata abin da ya so kauluhu inda Allah ya ce man kana الذي يدعو الله في الدنيا والآخرة أن يمتد الأمر إلى السماء ثم ليقف فليمنعوا الأجل عن جبير الناس حيث قالت man kana jin ai sashi ba yi Allah ya sarahu Allah wanda yake da mani Allah bai san miki annabin Allah ba wanda duk yake cin Allah bai san miki annabin shi ba ai ya sura Muhammadan nabiyahu ai ya ce miki annabi Muhammad annabin shi Ke duniya wal akhirah duniya da lahira mai irin wannan zaton falyam dubbi sabike shi fi da igiya ai bi habbin ya sanya igiya ila sama'i zuwa sama ai a sa kafin baita ya sa daga rufin ɗakin shi ya shiddu zai daure fihi a ciki wa fi uniki kuma ya daura a wurin shi sun mali ya ba sannan sai yanke injiyar wato yadda eh, yake ganin zai yanke wannan abin na annabi sallallahu alaihi wasallam ayyudu ya tani qabihi wato ma'ana ya kashe kanshi bi an ya tada nafsahu ya yanke kanshi min al-ard da kasa kama fi sahihi kamar da cikin sahihi yi. wakila inna annal ma'ana من كان يظن أن لن يسره الله صلى الله عليه وسلم wanda yake da Allah bai taimaki annabi Muhammad sallallahu an yaqta an nasra yanke wannan nasar allazi utihi sallallahu لا يضلل حيلة يسامو دبارة يسل بها إلى السماء والنجد وأن الدبارة زي تهاوز سما سياجي كان سما سنسما ليقضى النصر ينشون النصر أنت هيا له وتنيا إشي أنت هيا له ودعفشي هذا النبي دين إن يوانا يدن فريقان زي يدوبا هل يزيبن كيدو شنن وأن ما كسن نجد أي نسرة النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam taimakon da Allah zai mashi ka duba ya yi wannan ya ji Allah zai wannan zai yanke wannan taimakon na annabi ma ya biyu zu wannan abin da yake bufushi da shi min na daga shi almana abin da ake yi faliyakta ne gaizan ya mutu don dan shi min na daga fala budda min ba maka Allah zai ce taimaki annabi shi na. rashin bayyanaci ai bayyanannu za a yi rashin bayyanannu wa Allah ya haji man yi Allah yana shirya da wanda yake son shirya da shi ha huda wanda ke son shirya shi ma zuhun ala inna Allah ayi haji Allah man yuridu hidayati ila al-islam adini la haqqa to adini shi na gaskiya na inna ladina

wallazi na hari da kuma wanda suka ce mun tuba su ne wato yahudawa tabu bi za'anihim da gargaraya wasu da hudan suka zama huda ba yahudai wasabi da sabi'awa da'ifatu min wasu jama'a daga cikinsu su wan nasara da nasara wal majus da majus su ne ubadun nari masu bautar wuta awishan su kuma masu bautar rana wallazi na ashrafu da waɗanda suka shuka wato mushrikai min arabi wato min da wanda suka yi mushrikai ne suna bautar gumaka dukkan su inna Allah ya fasilu bainahum mai qiyama Allah zai rarrabe a tsakanin su ya tashi kiyama da idkhari na aljanna Allah zai shigar da mu'minai aljanna wai da sari gairi yunin na ya shigar da wani can sauran duka a cikin wuta inna Allah ala kulli shay'in domin ne lalle shi Allah akan kowane abu shahidin wato da ayyukan su yana halarci ya sani alimin bi yana sani da ayyukan da kowa ke yi ilmi mashahada ilmi kuma na tabbatacce na halarta na'am Allah والشمس والنور والإيمان والشهر والعالم ونسير من الناس نبي الله عليه الأمام ويحيي الله عالم إن الله ما يشاء ألم ترى shin baka sani ba annan laha ya sami da kuma fi samawa ce wa fil ardi cewa Allah abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai duk suna yin sujada ga Allah wa shamsu wal qamar da rana da wata wal nujumi da taurari wal jibali da kuma duwatsu wa shajar da itatuwa wad dawab da dabbobi dukkan su ai taqdahu lahu ma bima yuradu an minha suna tsantsan da kai duka wayannan abubuwa ga abin da Allah yake nuna yi gare su ko abin da ya yi gare su wa kasiru minan nas da yawa akwai masu yin kankan da kai daga cikin mutane waye daga cikin mutane ba dukkan mutane ba daga cikin mutane wa humul mu'minuna su ne mu'minai bi ziyadati wa bi jabhati allah yadda suke kara su mu'minai mun ba su ya Allah su tsoro goshi akan kasan na bautar Allah fi sujudi salati ala quduri akan kankan da kai wa kasirun da yawa kuma a cikin mutanen haƙa alaihim azaba azaba ta wajaba a kansu wa humul kafirun sun yi kafirai la'annahum abawu sujuda sun kiyin sujuda al mutawaqqafu al imani wa tsayu akan imani wa man yuhinillahu to duk wanda Allah ya wulakanta yashki ai duk wanda Allah ya tsiyata fama lahu min mukrim ba mai إن الله يفعل ما يشاء الله أنا يتتورى آية من ديسه من الإهانة والإكرام هنا ولا تتورى نجم ماما تألى جم ماما نعم

cewa wal kufaru khasmu suma kafirai suna da husuma ne husuma fada ko wa yatlabu al wahid wal jamaa yana ɗaukar mutum daya ko jama'a wannan da aka ce hazani khasmani to abin da suke ihtasamu fi rabbihim suna husuma ne game da ubangijinsu ai fi jini game da addinin Allah fallabi na kafaru su wa'annan da suka kafirta wadda Allahum siyabun ana yanka masu tufafi ala qadar jissatihim gwargwadon jikinsu in ƙato ne ƙato in gasiri ne ya ko ne aka ake ninka mashi na wuta amma li'anna siyabal jadida kusan sabon an mutum ya san sabon kaya ana yanka ko tuku dau wa tufsalu ala miqdaru badani man yalbisuha sai a raba a badan ta gwargwadon da mutum zai sa inda riga da wando da me sai a yi fa a mashi to su za a yi masa irin wannan min narin na wuta bayan an yi masu irin wannan ba suna yusabu an sa musu wannan abin kuma duk na wuta ne an yi wando an yi riga an yi inda hula an sa hula a yi na wuta su yan wuta to sai kuma yusabu min farkar usihim alhamim saman su kuma kansu sai a zo masu wani ruwa mai tsananin zafi alma'ul bayi da harara wato wanda ya kai da tsananin wato tsaye zafi tafasashen ruwa sai a zubo a kan shi wannan ruwan an zubo musu kuma yusu haru wato yana narkar da bihi da wannan zubo da aka masu ma fi budurin da abin da ke cikinsu kuma zai narke min shuhun min shahamin min wa gari na kitse da wani shi duk abin da ke cikin su zai narke wata shawwe bihi julud kuma wata shawwa bihi julud kuma sannan fatin su kuma su kone fatu a kone su can abin da ke suke na rike haka za a yi wata ya zauna kuma ma ba su mutu ba duk wani abin ba su mutu sai biya a sha wuya kawai to Allah ya kiyaye mu bayan ne wala mu makami mun naji sannan kuma suna da guduma na bakin karfe da dare usu ana bugun kan dan wuta gashi wannan in ya ce wayo wayo ya buga malam kun ga wannan wata wallahi da gaske ne kuma wallahi mun ci ayi amma dai muna fata nan a insha Allah muna fatan lahiya da ko lahiya da ku eh, Allah yi ayi eh, ina mun na gama kwarsa rana kullama rabi an ya karju mina duk lokacin da ka nuna su zai daga cikin wannan wuta min gamin saboda bakin cikin da ya same su yalhaku ne ke su biya ciki ko iri fiya sai mai da su ciki ai ruddu ilaiha bil maqami da wannan guduma sai a buga masu wakila lahum ma ce zuku azabar hari ku ɗanɗani wannan azaba ta konuwa ko azaba gobara ai albali bi nihayatul ihtira'i raki wacce kai matuƙa wajen konuwa Allah dai tsare tsare mu wa qala bil mu'minina ba'da an dayyara uslubi bayan an canza uslubin wato na karatun haisu lam yaqul yayin da bai ce ba wallazina amanu kun ga an ce kafaru fal الذين كفروا كون يكون اشكم الذين امنوا سي اكا تنزا كاي زما اكا في على اكن كاي تعظيم لشان المؤمن دنجما ما بشان المؤمن سي الله يجي ان الله na'am inna allaha yuhibbul ladina amanu illa allah ya shigar da wanda suka imani wa amilu salihati suka aiki na kwarai jannatin aljanna ta jari min tahtiha al-anharu o zamina gudana ta karshen wannan aljanna yuhallawna fiha ana masu kawa ado a ciki ay yuzayyinuna bima yarawnahu zayyina ana masu kwalliya abinda ake cewa abinda dai mutum ke ganin kwalliya ne min asawira min zabin walolo da mun daye na zinari da kuma lolo aibin nasibi a ala mahalli bi an yi rasta ulu'u da zahabi shi ne a ɗan fara wannan lu'ulu'u da wannan a jikin da dinari wani ba su wani tufafin su a cikin cikin aljanna iya hari shi ne alhari ne wal muharram wanda yake a nan duniya an haramta lubusi sanya shi alar rijali wato ga mazaje kun ga duniya an hana mu kan musu alhari ne amma a can sai a mana kwalliya da shi mu ta harkar mu Allah ba mu sa'a na'am wa su na ki guda ma an shirya da su a nan duniya ila ɗayi miyar ƙauli zuwa ga magana mai kyau me magana mai kyau wa huwa la ilaha illallah shi ne ba a bauta da gaskiya sai Allah wa hudu ila siratul hamid an shirya da su zuwa ga hanya na godiya kuma shine dariqul lahil mamudu wajini wato hanyar Allah abin godiya da kuma addinin Allah na'am

inna na kafaru lallai wanda suka kafin sa wasu duna an sabilillahi suke toshewa daga hanyar Allah shine addinin Allah wajen yin Allah da a wal haram kuma suke toshewa ka aje masallaci mai alfarma Allah bi ji Allahu shi wannan masallaci Allah ce wanda muka sanya shi mansukan wa muta'abbidan gurin ibada nasu da mutane sawa'un ai ɗayan wato al'akifu fi wanda yake tsayuwa wanda yake tsaya a cikin shi ɗakin walba da kuma baƙo wanda ya zo mai wucewa ita da lafi ma ta soya an saba wajen da aka ce da bako da ɗan gari a makka duk ɗaya ne wannan yaya yake kila kira ne ana cewa yi saboda girmama wannan ɗaki ɗin ɗaya ne da bako da ɗan gari kowa zai girmama ɗakin Allah wa kada da kuma a ba da irin hadiya da ake da ibada wadda ake a cikin ka wa qila nuzuli bihi fala a hadin ko kuma wajen sauka an kaje ka sauka garin makka ba magana firgita ko kai ba ne ka na qad sabaqa ilan nuzuli fi in ka riga ka riga mutum ya riga sauka a cikin wato a cikin makka وقيل في النزول به أين أفعل أكثر إذا كان قد سبق إلى النزول فيه wa man yarzuhu bi ilhadi wanda ya nufin wani ka cewa ya nufin ya wani zalunci a cikin a yaje makka ya nufin ya nuhin ba ya yi zalunci ba ya nufin ya ilhadi ya wani abu da wanda yake barna ne daga addini wanda ya nufi ba wanda ya aikata ba wa man yarzuhu wanda ya je makka ya nufin ya yi wani abu ilhadi banna ai aduran an a kasari wal'itidali yuqalu alhada fi dinillahi wato kamar a ce mutum ya karkace daga addinin Allah ai hada anu ya karkace daga gare shi bi zulmin da zalunci ai bisa bi zulmi saboda zalunci ai bi annahu alhada fi shi ya karkata cikin shi eh, amdan da gangan wa huwa ya arifu ya sani annahu ilhadi ya san wannan karkacewa ne fi dini lillahi da addinin Allah to idan mutum haye kuskure zai yi kaga dai kamar mutum ya san zai sata in ka zo za ka sata mutum ya niyar ya sata sata duk da ai haramci ko eh, to kaga ai duk ai wai na fili da wannan ai kaga ilhadi ne to mutum ya niyar a zuciya shi bari jin sace wancan yawan niyyar ba wai aikata ba yin niyyar kawai in mutum ya niyyar zai wata banna zai a addini ko zai zina ko mai kama da shi to nuzikihu min azabin alim za mu ɗanɗana mashi azaba mai raɗaɗi Allah shi kiyaye mu muna jin wannan ku kana maka ne idan maka ne za ka aikata ba ka aikata ba nufin aikata wa to Allah shi yin maka azaba to Allah shi kiyaye mu to kuma balle mu balle mu aikata wa <laughs> Allah sai ya عباده ومن هذا يؤخذ خبر إن أي نذيقه من عذاب أليم ثم بين قصة بناء البيت فقال سن بين قصة تجمع لكن الله وكعبة نعم إبراهيم وقال لبيت ألا تشرك في أحد إلى بأن القائلين والقائلين والمحدث السجود كعبة إبراهيم lokacin da muka nuna ma ibrahim wato annabi ibrahim alaihissalatu wassalam makanar baiti gurin daki ɗaki liyabni wa kana rufi'a min zaman tufan dan ya gina shi gurin saboda an ɗauke dakin zaman da aka yi wa tufana ba ɗaki to da annabi ibrahim ya zo shi aka nuna mashi dan an nuna mashi gurin ya danye wannan gini wa amarna bi bina'i muka ce gina wannan daki fa jaa ila mawdi'i zo gurin wa bana ya gina shi ala asasi adam akan foundation da annabi adam yayi waje ala dulu ya sanya tsawon shi fiska ma ya sama sabatu in jira'i bakwai jira'i bakwai ba tsawo kenan ko me jira'i bakwai a tsawo Ah, da ma amma da jira'ihim ba irin nan ba kenan ah, wa zai yi fil ardi kuma jira'in shi a cikin ƙasa salati na jira'an jira'in talatin shi ma bi jira'in da jira'in su wa da kalar hijiru aka shigar da hijir wato wani guri da ake cewa hijir ismail hijir ismail yana nan ga wani mali bai makaranta filibaiti aka shigar da shi a cikin daki wallan ya ji allahu saƙafan amma da aka sanya hijir ismail shi ma yana daki ba a sanya mashi yi ba ba a rufe shi ba waje alalahu baban aka sanya mashi ƙofa ga ƙofa ta shiga ga ƙofa ta fita wani fira da biran sai aka gina rijiya a ciki yulqa fiha ma yuhda baiti in mutum ya je lokacin a yawancin lokaci sai ba da hadaya ga daki to sai ya jefa a cikin wannan rijiya din wabanahu ya gina wanda wabanahu qablahu an gina wannan dashi kafin shi annabi Ibrahim din wanda ya gina shi qablahu shi wato annabi shi waƙi wa ƙabla shi su kafin shi annabi shi su kuma wanda ya gina shi adam shi ne annabi adam wa ƙabla adam kafin annabi adam kuma ya gina shi almala'ika mala'iku ne suka gina shi wa amarna ibrahim maka umarci ibrahim Allah tushrik bi shay'a kada a hada ni da kowa wajen bauta wadda kada ka fita wannan daki na min alsani daga gumaka bi ta'ihi na dan masu yin dawafi wal qa'imin dan masu tsayuwa masu zama a cikin shi ayar muqimi na bi yi sujud da masu yin ruku da sujuda jam'u rakin wa sajidin ay al musallina wa masu yin sallah na'am wa'azin fin nasi kai kira ga mutane bilhaji da zuwa aikin haji فنادى على جبل أبا قبيس ya hau kan dutsen jabalu a baku bai wani dutsen yana nan a jikin ka'aba din a jikin dakin wannan jikin harami wannan jabalu a baku bai an ce lokacin da Allah ya shimfi da ƙasa ƙasa ta koma saboda an shimfi ta ba ba ba tirke sai aka sanya wannan shine na farko da aka fara ajewa a cikin ƙasa cikin wato duwatsu sai ya rike kasar da aka kafa shi ya kafa to wannan jabala ba ku bai shi ne a shi ne shi annabi ibrahim ya hau yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum bana baitan ubangijinku ya gina daki wa aujaba alaikum alhajja ilayhi ya wajauta maku ku zo ku ziyarci wannan daki fa bu rabbakum ku karba ma ubangijinku waltafata bi wajhi ya waiga yana irin wannan kira da huska shi yaminan wajen dama wai jiya wa shimalan wajen hagu wa sharban ya jiya wajen gabas wa garban ya jiya wajen yamma fa ajabahu kullu man kutiya Ibrahim ya yi ta sai ya karba mashi wato zai karba mashi tun yana cikin tsatson iyayen shi maza da kuma mahaifa na uwayen shi mata abin da zai karba ya karba da shi duk wanda zai ji haji wanda Allah ya tsadar ma zai ji haji sai ya ce labbaik Allahumma labbaik wato na karba ka ya Allah wajabul amri annabi bayan kun ga shi ya kira wannan kiran to duk wanda aka kira ya shi wanda ko ba kira ba to kuma shi kenan sai dai a hakuri kuma a wani ibada din eh Ah, wajawo al'amari ya tuka za su zo maka rijalan za su zuwa ƙasa suna tafiya ƙasa mashashin rajinin suna tafiya ƙasa ba wani kowa je taho a ƙasa zuwa maka zai je ibada eh, wara kiban za su zo kuma akan abin hawa ala da ba mai akan don mai ɗan kwarewa wato abin nan eh, raƙumi irin eh, ramun nan kun suna ba za ka ji ko a dan kwari ai ya ni ba ba'irin mahzun kamar dai raƙumi ramamme wa huwa zakari wal ya ɗauki wannan raƙumin namiji ko mace ya ci na za su dinga zuwa ai adamir hamlan ala ma'ana wato wannan raƙuma su taho min kulli fajjin amir daga kowace hanya mai nisa ai tariqun ba'id wato hanya mai nisa kun gani gashi kuma ta zuwa kun mun ci gaba yanzu ma ba raƙuma ba a jirgin sama muke zuwa to لعناهم يجهل يشهد الملائكة ويغفر الله على ما رأتهم من تحية الأنعام وخدومها واتي من بعد الفريق to ana zuwa a ji a yake hajji Allah ce da ya shahadu mana fi alamun don su shaida su halarci wani amfani gare su duniya a nan duniya kaga ka je makka bi tijara kana da kuɗin ka je ka sau kayan kasuwanci kai aw fil akhirah ko a lahira aw fihi ma ko kuma dukan su baki da ya shado mutan dai su mutane su halarci amma amfanin su duniya da lahira kenan wa yadhkuru lahi, kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin malumatin a wasu kwanaki sanannu an ce ai ashirin zilhijja su ne watanni a kwanaki guda goma na farkon zuwa hajji au yawm arafa ko kuma wasu ce a ranar arafa an yawon nari ko kuma ranar suka wato ranar goma ga wata ila akai ayyami tashariki zuwa ƙarshen kwanakin yanyane wato kwanaki uku da ake yi bayan zuwa ka bayan kwana goma sha kudin nan wai nan duka dai a ƙawalin ah, ayyayin ma'alumatin alama ya zaka abinda abisa abinda Allah ya arzuta su da shi min bahimatil an'am na daga dabbobin nema. dabbobin nema sune al-ibl wal baqar wal ghanam wato kuma shanu tumaki da awaki Allah ce sun haru su ya kuma wanda ake sokewa fiye mai idi ranar idi wa ma ba da min hadaya da wanda ke bashi na hadi na hadaya aw haya ko kuma na layya to don an yanka fa kulu min ku ci daga wannan abin da aka yanku ka yanka idza kanat mustahabba idan wannan yankan ku na mustahabi ne aw min hadi tamati ko kuma kun yi tamati ne ka yanka shi ma ku ci wa min kulli hadiyin wajaba alayka ko ta hadiya da wata jaba kan shi shi ma kwaci illa min fidiyati a sai dai yan in ya ce wannan ta kun yi laifi a ce a ba sakamako waje za a da kuma an kun yi farauta an ce a ku ba da wani sakamako a wannan da kuma alwashi ba kan ce waƙi mai bayan salfaje kuma ku ciyar da matalauta fakirai suna nan ayin shagidin fakar wani suke tsananin talauci a ba su wannan naman su ce na da sun maliyakaru ko kuma sun maliyakaru ta fasahun sannan su gusar da wannan kazanta ta su a yi jiliya sakan wa shasin a kadolin jihohi kawai tsawon kumba wayyuhu nuzurahun su cika wannan alwashin da suka yi mera hadaya a wadda na hadiya da kuma na layya wani ya tsawafu su yi dawafi dawafin da shi ne dawafin ifada wato na farilla bilbaitul a ciki da wannan ɗaki a ciki yantacce ai alharam ƙala ibn abbas ibn abbas ya ce su a cikin an ce mashi a ciki yantacce da an Allah ya ta ƙaho dan Allah ya inta dakin Ka'aba min tasallubin jababir alayhi ta yanda ya ce muggan sarakuna sun samu dama a kai shi fakan min jabbari sara ilaihi liya gimahu da yawa cikin azzaliman sarakuna sun so gare shi don su rushe shi Fa faman Allah Allah ya hana irin wannan ta alama daukaki misal abraha akawo zai da abraha ta fara Allah bihi ma fa'ala Allah ya aikata min da ya aikata da abraha da mutanen shi وقال مجاهد مجاهد يتي لأنه لم يملك لم يملك قد وعتبه ملكة لكن كعبة وانا أتي أقوات الشباب وقيل بيت كريم كما أتم شعتيقني سوى الأجن من درجة من جمع أي العتيق بمعنى الكريم أكت عتيق وكريم كنا من درجة من جمع كنا من قولهم أتقى الحي وخير نعم ذلك ذلك ذلك ومن أوسل فما تكلم خير له جنات فتذكر من الأنهار إلا ويسنى عليه أنت من أنت من zari da kabarin mubtada muqaddar ay al amru aw shan ne da labarin yake zalika ma da kurwan abuwa abada wa man yajin hurmatin la duk wani da ya girma ma ubangiji wato abubuwan da aya wanda suke masa alfarma hiya ma ya hillu in jihad in jihad wanda bi ha halatta a keta wannan alfarma to wanda ya girmama wannan fahuwa ai ta azimu ha girmama wannan khairul lahu shine alheri gare shi inda rabbi ga ubangiji shi fil a lahira wawai lallakumul an'amu an halatta muku dabbobin nema akilan ba da zabai in kun yanka ku ci illa ma alaikum sai dai abin da aka karanta akan ku bi tahrimi aka ce wannan haram ne yi hurmat alaikum ma ta zuwa ƙarshen aya sai dai wannan shine kawai ba ku so fa istisna mun qadim yi mun qadi wa yajuzu an yakuna mutasilan ai wa tahrim bima urida min al-mawsi abin da aka gidje a zuwa ga mutuwa wani hahu da mai kama da shi faisa ni bori sa kuni zanci kazanta miyar ausani daga gumaka ai rijita ne bu ibasha kuni zanci bautar gumaka da anna yi rijisun domin wannan bautar wani allah ba allah ba kazanta ne waisa ne bu kaura zuwa kuma ku kiyaye magana ta zuwa wato magana ƙarya ai wata magana ka ce haka ne alhalin kai baka sani ba ai alkalamul wani magana wadda aka biya da ita an yi daga ayin da yake wa shahadatu zur da kuma shaida ta zur a qaribatu shi an shi qaribatu bi shaida zur kun ga ta yi kusa da shirka Allah ya kiyaye mu hiya ilalul haram shi ne halatar da haram aw tahrimul halal ko kuma haramta halal kun ga yi na kuma abu ya bashi Allah shi kiyaye na'am وَمَا